mahawarar Studio Kalambu. mahawarar Studio Kalambu. mahawarar Studio Kalambu. mahawarar Studio Kalambu. mahawarar Studio Kalambu. mahawarar Studio Kalambu. mahawarar Studio Kalambu. mahawarar studio assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio kalangu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na mahawarar studio kalangu kada ku manta da studio kalangu wani dandali ne da ke ba da dama na gaito kwararru masana masu faɗa a ji wanda suke amsa tambayoyinku da kuke aza kan batutuwa da dama da suka jibanci tattalin arziki zamantakewar al'umma a yau studio kalangu ma ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda yake na lokacin nasa wanda ke da take wace gudunmuwa ce addinai suke kawowa wajen yaƙi da cutar numfashi ta coronavirus ko covid-19 a wannan wannan ƙasa tam ta Nijar wane ne ƙalubale da kuma waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka a game da haka dai musan da ku da cewa tun lokacin barkewar cutar numfashi ta coronavirus a ƙasar China musamman a birnin Wuhan na lardin Hubei da ke tsakiyar kasar ta China wato kasashen duniya suka fuskanci wannan annoba wadda take yaduwa sannu a hankali kuma domin dakile annoba an ɗauki matakai daban-daban wanda suka shafi wanke hannuwa akai-akai da da sabuni sannan da kuma killace jama'a ko kuma sa takunkumi sannan kuma hukumomi sun ɗauki wani mataki shimfiɗa a dokar ta ɓace da kuma dakatar da yin sallah jam'i duka dai wasu daga cikin abubuwan da dai hukumomin wannan ƙasa ta mutan jihar suka ɗauka waɗannan matakai da aka ɗauka ana aiwatar da su ba a duka ba ganin cewa wasu suna musu kallon hadarin kaci musamman mabiya addinai addinin kirista da kuma mabiya addinin musulunci inda wato yawanci mabiya idan ka ce su rika sallah a gidajen nasu ba cikin masallatai ba a wasu yankunan wannan kasa ta ta Nijar waɗannan matakai na kawo fargaba ga mabiya addinai dalilin kenan kuta akan samun nuna tirjiya ta al'umma da nuna rashin jin daɗin su a game da waɗannan matakai da hukumomin wannan kasa ta suka shimfiɗa duka domin ƙara hanyoyin rigakafi da kandigarkin wannan cuta da kuma wayar da kan jama'a da ake yi domin tattauna waɗannan batuta da suka sha shafi wato gudunmuwar addinai a wajen yaƙi da cutar numfashi ta coronavirus a wannan ƙasa ta ta Nijar. A nan ɗakin magana ina tare da riveran Baraje Dirgu na ƙungiyar Sidir ƙungiyar da ta hada musulmi da kiristoci sannan kuma ina tare da Malam Ustaza Haladu Yahaya na ƙungiyar Sidir shima. A nan ɗakin magana ni ne nako malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. A game da wannan batu ne za mu je a yankin Agadas inda muka je ta bakin wasu eh, mazauna yankin Agadas kan waɗannan matakai da gwamnati ta ɗauka domin kare al'umma a game da wannan yaduwa ta cutar numfashi ta coronavirus ko covid-19 bari mu saurare su. Rigakafi ya fi magani. A yau mun san abin zai kawo surutai daga 'yan siyasa da ƙungiyoyin fararen hula. Amma dai ina ganin abu ne da idan aka yi haƙuri komai zai kai ƙarshe. Misali a nan agadas muna a karo na bakwai da muke shirya sallar yara da take hada yara fiye da dubu hudu amma da yake an ɗauki matakin ya zama tilas mu yi biyayya ga wannan matakin. Na yi ba da wannan matakan da aka ɗauka saboda ya kamata mu kiyaye kar wannan ciwon ya iso gare mu don an dakata na wani dan lokaci wannan ba laifi Kunu bane. A gare mu mu dai mun yi maraba da hakan don ko addinin musulunci ma ya umurta da mutane su tsare kansu idan irin wannan bala'i ya sauko kenan muna iya cewa jama'a ta bi umarnin da magabata suka bayar kunci dai wato ra'ayin wasu daga cikin mazauna wannan ƙasa ta musamman a yankin agadasa kamar da ni bayyana muku nan ɗakin magana ina tare da riveran baraje dergu na ƙungiyar saidir da kuma ustaza haladu yahaya na ƙungiyar saidir bari in so koma da bakin namu musamman mu ce ra'ayi nasu a game da wato waɗannan ra'ayi na mazamna eh, yankin agadas suka bada a game da waɗannan matakai da gwamnatin Nijar ta ɗauka eh, na dakile yaduwar cutar eh, COVID-19 barin hwara da Ribiran Baraje Jargu ina ra'ayinku a game da waɗannan kalamai da waɗannan 'yan Nijar suka yi a game da wannan batu na matakan da gwamnati ta ɗauka. Kullum ina fara da godiya. godiya ga Ubangiji Allah wanda ya bani zarafi da dama domin in halarci irin wannan muhawara don in kawo irin taimakon da Ubangiji Allah ya sa a cikin raina akan wannan. Mun saurari abin da mutane suka faɗi a can jiha Agades. To, sai ka ce wannan abun ba sabon abu ba ne. Idan wata cucuta ta taso ko wata alloba ta taso daidai ne a baɗi matakai waɗanda za su taimaki jama'a. a cikin addinanmu akwai lokatai inda alloba ta taso ko kuma ubangiji allah ya kadar za a yi wani abu amma sai ya ba da umarni zan ɗauki misali lokacin annabi musa eh, lokacin da bani isra'ila suna ƙarƙashin bauta ubangiji allah ya shi kukansu ya ce zan fitar da su daga wannan bauta da mutanen ƙasar masar suka sa su ubangiji allah ya aiko da annabi musa ya aiko shi kuma da mu'uzuzai mm. eh, da yawa ya ce ku tahi wajen mu'uzuzai guda tara annabi musa ya yi amma fir'auna bai yarda ya sake su ba sa'annan ubangiji allah ce zan aiko na ƙarshe na goma sa'annan ya ce to lokaci zai zo inda zan aiko mala'ikan mutuwa zai zagaya cikin jama'a ga yadda za ku yi ku kauce ma wannan mala'ikan mutuwa na ɗaya ku yanka kowane gida shi yanka ɗan rago a ɗauki jinin wannan ɗan rago a shafa ga dogaran ƙohohi amma ku shiga da ku da iyalanku da mutanen ku shiga cikin gida lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ya zagaya ya diba inda ya ga jini ba zai shiga ba amma inda babu jini zai shiga shi kashe ɗan hwari Bani isra'ila ko sai suka yi wannan biyayya kai hau waɗanda ba isra'ilawa ba waɗanda suka ji labarin suka shiga cikin gidajensu suka yi biyayya da dokokin da ubangiji allah ya aza aka ce mala'ikan mutuwa bai shiga cikin wannan ba ba a samu wannan tashin hankali ba cikin gidansu kenan wannan ya nuna cewa biyayya tana da kyau sa'an nan magana allah kuma ta ce a wajen masu iko babu ikon da za a aza wanda ba daga wurin ubangiji allah shike ba saboda haka an gayyace mu cewa mu yi biyayya ga iko tunda allah ya aza iko domin zaman lahiya domin taimakon jama'a domin wato komin shi tafi daidai yau in an ce babu iko cikin ƙasar mu sai mai ƙarfi kenan zai magana sai mai kuɗi kenan zai magana to shi talaka shi ta ina to saboda haka ga gani na abin da suka haɗi waɗannan mutane na agadas ba laihi ba ne kuma daidai ne mu yi biyayya na gode riveran eh, barace eh, eh, malam haladu yahaya ya naka ra'ayi a game da abin da waɗannan mazauna yankin agadas suka bayyana a game da matakan da hukumin ƙasa suka ɗauka auzubillahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabi a wa noman ta bi ilhamuddin lalle shi abin rikewa na farko tunda abin ya shahi biyayya Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani cewa ya yi na amanu a ati'ullah wa ati'ula rasula wa ulal amr minkum fa in ta fi shay'in faradduhu ila wa rasulu ya ku da kuka yi rasuli ya ku da kuka yi imani ku bi Allah ku bi manzo da waɗanda Allah ya ba mulki a kanku idan kuna jayayya kan wani abu to ku maida shi ga Allah ga manzo to ɗai bayan ɗai wanga al'amari da ya ban bancin ɗaukan mataki abu sai ya shahi fanni na ilimi kuma shi kuma Allah subhanahu ta'ala sai ya ce mi Allah subhanahu ta'ala ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta ilimi in ku ba ku sani ba kenan ma'abuta ilimi na kowane fanni kenan haffannin likita to sai zamana kuma abin sai ya shahi likita mm. ma'abuta ilimi ga su sun bayyana ga yadda abu shike ga yadda abu shike to ma'abuta ilimi kenan nan ma wani rehe mm. na biyayya ya taso na uku cikin ɗaukar mataki mun san da sai da aka tara malamai aka tambaye su lalle ga abu kuma kai har ga minista na kiwon lahiya mm. ya ba da bayani ga abu yadda yake ga abu da ya kasance cikin duniya ga yadda yake ga yadda yake to aka tambaye su kama a ɗauki mataki ana iya a haka malamai suka tai suka yi shawara suka zo su ma suka ba da nasu gani mm. abin da suka gani kenan nan in muka diba Allah ya kira a bi shugabanni a tambayi ma ma'abuta ilimi kuma annabi ya ce al'ulama wartal anbiya kenan na uku ne e, malamai su ne magada annaba gare ku aka bari to kenan biyayya a nan shi kuma dama ya kamata a ce duk musulmi namiji ko mace yana da malami haka ne ya kamata eh. kowa yana da malami ran har lokacin da musulunci ya zo wanga ya koya ga wannan wanga ya koya ga kai a kai tsaye ko ba ka da ilimin abu sai ka tambayi wani ko ka kire shi ta waya ba ka amsa haka ya kamata in mm. to wanga uku sun jiru anya akwai wata mahita to duniya gaba ɗai tsada take kawai da muka gani sai kuma Allah ya ci dukkan saman mai ilimi akwai wani mai ilimi kenan ya kamata a ce ku mabiya ku almajirai ku mabiya kuna biyan malaman ku mabiya kuna biye shugabanninku kuma biya a ce masu ma'ilmata suka buga muku hanya mm. kenan nan yan an diba duka ginshiƙai na yin biyayya sun hito sun hadu mm. hal annabi uh, muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin ya ce kura ko ko dila yana kama akuya da taɓille daga garki mm. to kenan maimakon mu haɗa ga wani haɗari kai gawa aka barka dama ana son duk aikin da za a yi ya zamana ka yi shi da ilimi to ka gani bugu da ƙari kamata ya mu komo mu yi biyayya ga malamai bale nan duka gaba ɗaya ukun sun haɗu sai da aka gama uku kan aka zarta kenan abin da ya hitin da dama dan Allah kake yi kimnan sai ka zo ka yi biyayya ba da dama da kake da Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin eto eh, da ka taɓa waɗannan batutuwa bari in zo kenan ga wannan tambaya ganin ita wannan annoba wato ta mamaye duniya misali ne ma ƙasashen duniya da dama ne suka ɗauki matakan kan da garkin ita wannan cuta ta numfashi eh, ya kuke ganin musamman ma batun daktar da wato sallar jam'i da kuma waɗannan. misali za ku ba na cututtukan da a cikin tarihin addinai wato suka tilasta ma al'umma daktar da eh, sallam jam'i eh, a cikin tarihi kasan shi Allah subhanahu ta'ala yana mai cewa wala tulku bi aydikum ila tahlukati kal ku je wa kanku cikin halaka kuma a cikin tarihi lokacin Umar ibn Khattab ya so ta yi kudus Jerusalem hmm. sai ya ji wata cuta ta ɓarke wadda take hata yi dalilin rasuwa amir bin aljarra muna ji ko duk da wannan aka tambaye shi ya zo sai abdurrahman ibn khattab ya ce mishi a'a shi yana tana da wata magana amirin muminin umar ibn khattab yake gaya ma yana tana da wata magana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wata alloba ta samu wani wuri na ciki ka kuma na waje ka shiga to yanzu an dawo fannin ibada kuma nan wurin akwai wata hada musamman wani hadisi wanda ibn abbas ya zo da shi inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce in kun ji kiran sallah muna ji mm. kuma babu wata larurar da ta hana ku ga ku yi masallaci to duk wanda bai tahi ba ibada shi ba za a karba ibada shi ba muna ji ko in babu larura sai sahabbai suka tambayi manzan Allah wacce larura ce ke iya kawo haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tsoro ko kuma ciwo to ka gani wato ana kamar ana cikin wannan yanayi da ana cikin ka gani ana ah. cikin yanayi mm. to don haka nan ka ga an an koma ɗaya bayan ɗaya waccan magana mm. jama'a al'ummar musulmi mai haƙuri taurara ma malamanmu mu mm. kuma ha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa mi wanda ya mutu bai da malami kamar ya mutu mutuwar jahiliya to kenan ni maimakon in zo in ta azanci haɗi na ji waiwai in zo in ta yaɗawa ina kwaɗanta hal ma sai ka ji wani wuri sai a kai ga kahurtawa. Eh, eh, muna dawowa eh, mala ustaza haladu muna zuwa can wajen barin dawo ga wajen rubiran baraje jargu kashi abin da ya ce shin nako bangare haka ne abin yake. Eh a namu bangaren ma haka yake saboda biyayya tana da kyau idan an aza shugaba gabanka kacce ba ka yi mishi biyayya to ka ƙi abin da ubangiji allah ya riga ya shanya kenan saboda haka kamar yadda ya faɗi lokacin da aka ɗauki waɗannan matakai ni ina da mafale da kongare ina mm. cikin wato wannan taruwa eh, cikin tawaga mm. eh lokacin da aka ɗauki wannan ana cikin muhawara ne a lokacin farkon taruwa ba a san da ciwon ya shigo cikin nijar ba mm. amma muna tsakan taruwa sai minista ya ce kai ya ce yanzu an haɗa mishi an samu ka guda wato an samu a lokacin mutum na farko wanda ya shigo da eh, ciwon cikin mm. nijar ya ce kenan duk wani abin da za a yi dole ne a ɗauki matakai na gaugawa mm. dalilin da ya sa kenan aka ce musulmi ku yi ƙoƙari ku ɗauki matakai kirista ku ɗauki kai har ma mun yi tambaya musulmi sun so a ba su jama'a domin ah, su gaya ma jama'a su yi sensibilizan mutane mm. mu kuma kirista han mun yi tambaya a bamu ran lahadi domin a gaya mutane suka ce to tun da ciwon har ya riga ya shigo yanzu akwai wuya a bamu wannan matakai ne za a ɗauka domin a kare jama'a mm. biyayya tana da kyau kuma shugaba shi in an aza shi babban abin da yake dibi ba abin da wai wannan mutum guda ya ce a dukkan jama'a ne abin da zai taimaki jama'a abin da zai kawo zaman lahiya abin da zai kawo ci gaba shine shugaba yake dibi saboda haka abu mai kyau ne wannan abu da an ka tsara an ka ce kuma a kiyaye ina so in jawo hankalin mutane akan wani abu ai ba a ce kullum ne wannan abin zai tsaya ba ha an ce an ɗauki matakai don ɗan lokaci har a ga lokacin da wannan alloba ta tahi. Bayan tafiya alloba bayan an ce nasara bisa gare ta kowa sai shi koma yin addinin shi kamar yadda ya saba da yi. Saboda haka an ɗauki mataki ne don ɗan lokaci kaɗan. Har ma zan ƙara wani abu yanzu na ji cikin wazaf waɗansu suna cewa ai kirista ne an ka ba eh, dama su yi amma ba a ba sauran mutane ba wanda ya ce haka karya ne ba gaskiya ba ce mm, eh, dukkanmu gaba ɗaya mun liƙe wuraren a mu mm, wato jami'u da mm. sauransu amma mun ɗauki wasu matakai ta wurin hanyar na'ura domin mu taimaki krista inda duk suke cikin niger ta wurin haka mun yi amfani da gidan radio mun yi amfani da gidan television kuma mun yi amfani da whatsapp mm. domin mu karfa mutane amma ba a ɗauki wani lokaci aka ce wannan krista su kaɗai ne ana cewa mun yi krista mati mm. ah, mun yi kaza da wannan ba mm. gaskiya ba ne saboda haka biyayya tana da kyau kuma biyayya daga wurin allah take wanda ba shi biyayya to ya ƙi magana Allah. Ina gode Reverend Baraje. Eh, Malam Ustaza Haladu eh, eh, Yahaya wannan mataki da gwamnati ta ɗauka musamman na hana wato sallar jam'i ya kawo ɓacin rai ga al'umma mabiya addini da dama a wasu yankunan wannan kasa ta mutanjara an fara ma nuna adawa kan yadda waɗannan matakai ake tayar da su shin ya kuke ganin wannan rashin fahimta ce ta mabiya addinai ko dai wani sanci ne wanda yake kawo da siyasa ko kuma nuna dai ya rai akwai rashin fahimta akwai tsoro akwai takatsantsan kai akwai abubuwa da yawa hmm. shi yasa nake son kaɗan ni dama a gulgushe eh, eh, in ɗanyo in ɗan kawo abin da ya kawo wannan a gurguje sana ka ana ce mana muna da mun ci ma minti 20 yanzu a yanzu haka ka san eh. a gulguje ka san mun ƙasa ce wadda aka rena ko mm-hmm. ƙasa ce wadda aka rena to kuma da aka rene mu sai aka kawo mu wani tsarin mulki wanda yake ba irin namu wancan na gargajiya ba mm. aka gama na'am kuma da wasu alamu waɗanda duk ba su ta yi ba daidai da addini. Mm. To shi yasa hal kullum mutane wannan abin kullum akwai laushi cikin nadi. Mm. To shi kau tun shekara alif ɗari tala da sattin akwai dokar da tamma addini wuri kai hamma da al'ada mm. shi yasa sai ka tardo wajen juju sai a tardo akwai asesar kucime kuma aka ba dama kowa tashi aure ya yi daidai daidai da addini shi an ba da wannan yanci to hal muka kawo inda demokrasiya ta zo aka ba kowa inci yana iya yin kungiya kuma aka kawo bangaren musulunci aka kawo konsai islamic a cikin konsai islamic don saboda konsai islamic na duk wata kawa ta gwamnati ko wani mai son ya samu labari takamaimai sai ya tambaya a bashi amsa to cikin waga tahiya haka ne aka yi shi kuma konsai islamic nan kamar yana kordonan duka kungiyoyi kasan a zaman musulunci akwai gungu kamar hudu na kungiyoyi to wanga gaman da aka yi haduwa ta fara prime minister minister de minister na kiwon lahiya da aka kawo bayani to yanzu ya ne kuka gani dama irin wanga bayanai da na kawo na in ciwo ya faru babu shiga babu hita duka an kawo su hmm. to amma sai aka ce yanzu wanga abu tun da abu bai faru ba lokacin da aka kawo bayanan hmm. munan bai faru ba to a bari ya gani ga abin da gaba za ta yi kala ai gaugawa hmm. zama na farko kenan to daga nan ne conseil islamic ya tiro sauran kungiyoyi akwai kungiyar da tana da kungiya talatin da wani abu ta ishirin da wani abu to dama ita ke haɗa su eh. aka zo aka zama aka tace aka hiddo sanar wadda magana da ya yi wadda ya ce yana nan aka yi wa zama. Eh haɗuwa ta biyu kenan. Mm-hmm. To jama'a dangin annabi mutanen ga duk su taru su game addini kai saboda ba su tsoron Allah mai sai ka ji kullum an ce dala aka bada kuɗi aka bada kai tsaye nawa ne za a baka balle wanga zamani da malam mutuwa ta zama na kyautawa da gani <laughs> eh? nawa za a baka ka sai da addinin ka dan ka samu mi to kuma karara bayani aka yi kun ji shi can inda ya faru me ya faru gashi can wanda Allah sa suka kware bisa ilimi wanga na kimiyya abin ya hiɓanna a kansu aka ce mutu nan ma gashi to ga abin da ake tu ana cikin wannan ne kwaram sai da jikin kowa ya sanyi ana cikin wannan sai aka ce ai kun shi an samu wani prime minister ya ce yanzu muka samu wanga wanga bayani kun ji kun kaga maganar da aka yi a bari abin yawa sai jikin kowa ya sanyi hmm. muna ji ko to haka zama na uku saboda haka duk wani mugun zato a ture shi kuma muna tunatar da juna da yin nasiha. Mm. Eto eh, yawa tun da kace haka ɗin ku malamai ba a cewa kamar kuma kuna da wani laihi na cewa ba ku wayar da sauran mabiyan ku ba saboda kun samu kun yi um, tattauna da hukumomin um, ƙasa kan wannan matsala ta cutar numfashi wadda ta kai ma an rufe masallatai da majami'o'i da ma hana taron jama'a eh, me yasa eh, to gwamnati kun ba ta baku dama ba ku wayar da jama'a saboda rashin fahimta duk ya kawo wannan matsala ne yawwa wannan gaskiya ni wannan abu da ka gayi ni na yarda da shi saboda fi sabila a ra'ayina ni kankaran kaina ni dai allah sa na hango bayani ya yi karamci da aka yi sanarwa kamata ya yi a ci gaba da ma mutane bayani ga yadda aka yi da yadda aka yi yalla wata tuhuma da ba ta zo ba sai a mm. gaya ma mutane ga yadda aka yi ga yadda aka yi mm. tunda yanzu zaman nan kasan zamani yanzu na yaɗa jita-jita. Mm, wani sai ya zato wani kai akwai lokacin da malam so di yawa malam. In an ce ganin wata an ga wata sai ka ji mutane sun kire ni sai a ce ba su ɗaya ba Allah yana shaida. Mm. Sai a kiro ni a ce ai wani kai ne ake ta yaɗa aka ce kai ka ce ma gwamnati a ce kaza. <laughs> Sai da sallah. Eh, eh. Muna jito jita-jita. Eh. Ta yi yawa shi yasa fi sabilillah a nawa ra'ayi. Mm. Ba na wani ba ni da wani ba. ni dama na ga da aka yi sanarwai daga baya bayani ya yi karamci hmm. ko ba haka ba e a gaya ma mutane tun da yanzu minti guda ne bayani ya shiga ƙasa sai a hito a kwatanta mutane hmm. ga yadda aka yi to amma har kullum sai a gani kamar yadda aka saba sai a yi ta shi kuma ni zan ƙara maimaita wani abu ni ba zan ma ba kai tsaye ko gobe akwai mutanen da za a ce ma ga kuɗi ku sai da addinin ku cikin malaman ga da na sani ba zan yi ma wani mugun zato wanda zai amshe shi to ana ta eh, to wannan shine yasa muke san suke muke san mi nasiha ai hakuri hmm. kaga bata mutuncin wani bayan rayuwarka ta duniya ta kare baka san da mi za ka biyan shi ba gobe bale kuma cin naman malami kamar guba ce wanda yake shiga jiki yake imani in ana aikin kwarai da aka rage wanga abin to a samu nasihohi a tama mutane jama'a sai kun kula tun yanzu in ka dibo wasu kahohi na, labaru na kasashen washe ana ta yin abin ga assistance psychosocial mm. abin da za a kiwon hankalin mutum kai ya je wannan abin da ya saba kai wani flash yake ta wani mm. ina to yanzu an tattare shi kai ya sa mai matsala cikin kai mm, to sai ana biya su ta radio ana gaya musu har yaran ku ku dan yi wasa da su ku yi musu haka dan su dan saki to wanga ma mai imanin sai a ba da kawa a ɗorace ce ma mutane to ku yawanta ko nan gida kuna iya kaza kuna iya kaza kuna don ku rike imanin saboda mm. imanin nan yana sabka akwai matsala akwai matsala to kowanne bangaren ya kamata a kula yadda wasu waɗanda ba fannin addini to nan ku da kuke addini aikin yan ragu dalilin da wannan ma kamata a raka mutane a accompany su tare da nasiha da sensibilization ga yadda za a yi ga yadda za a yi tun da wani kawai an kiran sallah ne zai tafiya bai iya karatun qur'ani ba mm. bai kuma tana da amfani kwarai mala rayuwa ce sallah to kaga hawan ga ya kamata a raka mutane kullum da irin wannan abun mm. kuma da tare da eh, menene ba su kuzari da taimako kuma da taimako mm. da yawan addu'a da kama juna da kiran juna ina kwana ina mi da ba juna hakuri ya kamata wanga a yawan tashi a kula da al'umma bancin taimakon da ya kamata a kawo musu wajen ragowar da aka samu ta tattalin arziki kai hamma da abin da za su yi. Eh, to eh, pastor eh, reverend ka ci abin da mala haladu ya ce akwai abin da za kara ka hin ma tambaya. ƙarin da zan yi. Mm, a gugurji ana ce mana lokuta a sani dan mm. adam dan tara ne bai cika dan goma ba mm. kenan ana iya yi kuskure to idan ha an hito an haɗe abu mi ya kamata mu yi in mun ce muna tsoron Allah shine mu bar yawan komowa bisa ga abin da an riga ya an yi mm. mu yi ƙoƙari mu yahe sa'an nan mu shiga cikin yanzu kokuwar taimakon jama'a Mm. shi ne babban abin da ya kamata mu eh, yi. Ku, malama addinai eh, da na kirsoci ku ne za ku taimakon jama'a ko gwamnati ita ta ɗauko waɗannan matakai ta eh, shahuda? Duka bai muna taimako. Mm. Gwamnati tana da nauyinta, mu kuma muna da namu nauyi. Mm. Yaya muke taimakon jama'a? Na ɗaya ta wurin ba da shawara, ta wurin sensibilisation kamar yadda aka faɗi. Na biyu ta wurin addu'a, domin a shiga a tsaya cikin wuri guda kamar yadda an kai man wannan mm. isa almasihu almajiran shi da suka ga mutum ne mai addu'a kwana dare kai shi na addu'a sun ga tamanin addu'a suka ce koya mun addu'a sa'an ya ce lokacin da za ku yi addu'a ga yadda ya kamata ku yi mm. ya faɗi sa'an ya ce ku shiga cikin ɗakin ku ku rufe ƙohohin ku yi roƙo ga ubangiji allah asirce allah wanda yake ji a asirce allah nan zai biya muku bukata hmm. saboda haka mu malamai ya kamata cikin wannan lokaci ba mu tsaya mu yi ta gunaguni ba a'a mu lizima cikin addu'a da roƙon Allah don akwai aya ga hili take ubangiji Allah ya ce idan mutane na waɗanda ake kiransu da sunana sun ƙasƙantar da kansu sun roƙi gawara sun bar zunubansu ubangiji Allah ya ce zan ji su daga sama zan gafarta musu zunubansu zan kuma warkar da ƙasarsu kenan muna da aiki abin da ya kamata mu yi kenan cece ku ce bai kawo magani shaidan zai ribta zarafi cikin wannan domin ya gama kan mutane ya kawo rikici iri-iri mu yi saduda mu kaskantar da kan mu roƙi Allah ubangiji Allah kuma zai shi ubangiji Allah zai biya mu da bukata ga abin da zan faɗi eh to yanzu ita wannan matsala ta cutar numfashi da take ci gaba eh, eh, a cikin wannan ƙasa tamu saboda kowane lokaci ana cewa ana samun waɗanda suka harbu da ita mhm. shin a ɓangaren ku wato addinai a ɓangaren musamman kiristoci mhm. wata shawara ce kuke ba mabiyanku domin kiyaye kansu da kuma wayar da kansu kan matakan da ta kamata su ɗauka na kare kansu da kansu babban shawarar da muke basu shine biyayya an ce na ɗaya a riƙa wanke hannuwa na biyu a sa ɗan nisanci juna ko da dai mita guda eh, na mm. uku a tsaya lokacin da an ka ce kada a fita kada a fita mm. na hudu tsaya wannan ba ka tsaya zukun ba ne kawai cikin gida ka yi addu'a na shi daɗi lokacin da president ɗin sedir ya yi min talho ya cewa ne mi ka gani mu roƙi malamai na addinin musulunci da kuma kirista su keɓe ranar eh, jeudi ne ran mm. mi aka ce mishi alhamis eh, mm. su yi addu'a da azumi domin ubangiji allah shi kauce muna wannan alloba daga cikin ƙasa mm. na ce mishi ta yi a halba wannan duk inda adda malamai na Kirista da Musulmi mu yi saduda mu yi roƙo wannan ya sa na yi tunani akan abin da ya faru lokacin wani annabi da ake ce ma annabi Yunana. Ubangiji Allah ya ga zunubin mutanen Ninif ya yi yawa ya aiki wannan annabi ya ce ka tahi ka ce nan da kwana arba'in zan halaka dukan wannan garin. Sarkin garin da mutanen garin ba su tsoron Allah. Amma lokacin da wannan annabin ya zo ya zagaya gari wannan kalma ɗaya na yi ka faɗi nan da kwana arba'in ubangiji Allah zai halaka wannan gari sarki ya ce to haka ne abun sai ya ce to yanzu duk kowa shi azumi kai ba mutane kaɗai bai ce har dabbobi kar ku ba su abinci hmm. so ya azumi a roƙi Allah ubangiji Allah zai taimaka haka ko sun kai annabin da yake ya san waɗannan abokan gaban yahuda na bai shi hmm. daɗi ba Allah ya ce zai gafarta musu sai Allah ya sa wata itanya ta hito ta yi mishi inuwa tun da akwai rana mm. sai Allah ya sa wani abu ya soke wannan itanya ta bushe annabin bai ji daɗi ba ce to ka ji tausayin wannan itanya bale ni ba zan ji tausayin mutane ba ga suna har dabbobi ba su ci ba su sha ba sun kaskantar da kansu sun roƙi gafara to gaskiya abin da ya kamata mu yi cikin wannan lokaci ba mu yi ta faɗa ba ba mu yi ta zargin juna ba ba mu ta kawo hargutsi ba iri-iri mu ƙasƙantar da kanmu mu roƙi ubangiji Allah na tabbata Allah zai ji zai kuma biya mu. Eto eh, reverend matsala eh, eh, wani lokaci sai an ka duba gwamnati tana ɗaukar wasu matakai na tankwasawa da ƙarfi alhali kuma shi wanga lokaci yana da kyau mutane a rika wada su a ganar da su sannan hankali saboda matsalar ta tattaunawa ce an ka dubi al'amuran da suke wakana kamar ah, abin da ya wakana a gudal ko kuma a bukoki wannan matsaloli ne na rashin fahimta nake gani ko to ai ustaza ya gama magana lokacin da ya ce shawarar da muke badawa yanzu a ƙara bada labari a ƙara taimakon jama'a waye kan jama'a ina tsammanin gwamnati yana ji saboda haka a yi amfani da abun da muke da su ah, kamar wurin kawohin yada labaru da sauransu domin a ƙara waye ma mutane kai kamar yadda na faɗi da ce 'yan tara muke ba mu cika 'yan goma ba saboda haka mm. ba mu iya mu ce a yi komi da komi daidai yadda muke so babban abin da ake so shine na ɗaya mu zama masu biyayya mm. na biyu mu ƙasƙantar da kanmu tsoron Allah ya shiga cikin zuciyarmu fiye da abin da shaidan yake so mm. wato ga abin da nake na gode eh, eh, eh, ustaza haladu a lokacin annoba kamar wannan lokaci da muke eh, na cutar coronavirus eh, yawanci idan annoba ta shigo cikin ƙasa eh, ya kamata gwamnati da al'umma su tausaya ma junansu menene nike ji so in ce muna ganin a bangaren wato annoba mutane suna amfani da wannan lokaci domin su kawo tsada cikin kayayyakin abinci na jama'a sannan kuma mi ya kamata eh, gwamnati ta yi domin taimaka ma eh, al'umma ta fuska abinci da kariya saboda mutane an hana su su nemi abinci kuma saboda ana kokowa yaƙi da wannan cuta ta coronavirus al'amarin yana da sarƙaƙiya eh, madalla ina son ɗan ƙari kaɗan kan abin da rivera ya ce fannin nan na bayayya tare da roƙon junanmu hmm. mu daidaita sahu wajen fanni wannan na biyayya duniya ga tsare take Allah ce saman duka mai ilimi akwai mai ilimi mm. kaga cikin watan ramadan bancin ƙur'anin ma watan na aka sabko shi mm. mala'ika jibril lokacin annabi yakan zauwa ya maimaita mishi kenan duka malami akwai malamin shi jama'a mi biyayya wane ne malamin annabi muhammad mala'ika jibril shi kahuwa daga wa yake amsawa wahadahu la sharika lahu ko daga Allah yake amsawa to haka ya kamata mu saurara saboda wani bi sai ga mun shiga rikicin da bai dace ba shi kawai in ka ɗauki fanni na sallah azumi dai gaban annabi kamar yadda musulunci ya zo da shi cikin watan azumi in kuna balaguro in kana iya ci gaba da azumin cikin balaguro kana iya ci gaba mm. in kuma baka iya kana ga aji gaban annabi an yi haka nan babu wanda ya zama abin zargi da wanda ya aje da wanda ya sallan ma cikin balaguro aka sauƙaƙa an gane ko mm. sallolan kai dai gashi haji ma mashigata iri uku ce abubuwan da ake so farlolinta da sunnonin suka kiyaye mm. to ka gani yanzu wanda bai sani ba sai ka ga shiga ya taba da wuta ya taba da wuta shi yasa mu saurara ma malamai mu yi haƙuri kenan shine nake cewa abin da zan tanato mm. na biyu kuma zan ƙara ka dai ƙara bana dama ciwo ɓangare na ciwo hmm. Allah shi ke ba da lahiya mm. ana cewa ciwon da bai da magani a'a annabi ya ce babu ciwon da bai da magani Kamar Allah ya sauko akwai magani tun da mutane da dama sun samu lafiya madalla kenan musulmi ya kama <laughs> imanin shi wato dan kan wani mm. tsoro da wani rikici ya mm. same mu mm. annabi ayuba roma shi sai da aka yi kamar akai shi akai cikin shara ya ma tahi bisa shara haka a'a haka yake sai da aka yi kaman wai cikin su kawai shi shara ma ci haka suka fahimta kenan bai warkewa shara ci haka yake amma ba sai da Allah ba shi lahiya ba to kar wancan tsoro ya same mu irin na tunani na ɗan adam mm. wanda yake gajere ne kamar yadda yake wadi ɗan tara ne bai cika goma ba kuma abubuwa da yana nan cikin ƙur'ani masu magani zuma da habata sauda habata sauda eh, cikin ƙur'ani da zaitun zaitun da mai duk Allah ya ambace sa annabi yana cewa habbatu sauda ba abin da ba ta magani ban da tsuwa da mutuwa wanga dan mu kama hankalin mu kama mu mu yawanta addu'a da ibada kin na wanga eh. hali shi da ma musulunci taimako ya gada ustaza a game da wannan matsala ta wanga matsala eh, cutar numfashi da mutane ba su zuwa ma aiki saboda yawa to kamata yayi eh. wannan mm. karantarwa wadda ta huto daga qur'ani da hadisi ta taimako ta mm. tasse ta jinkai kai mm. ta rabawa da wani ha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ba mummuni aka cewa wanda zai kwanda koshi eh, makwabcin shi da kwana da yunwa mm. kenan wanga abubuwan su ne kamata mai unhwani da su mm. da tausai da jin kai haka ya kamata mai kuma bangaren gwamnatin gwamnati a gurguje yawa eh, su ma gwamnati yau sun hisan kowa a raskwanance ma'ilmantan da ke tare da su suna iya gaya masa raguwar da aka samu da abin da yake waruwa ya kamata taimako kai ya ma hi karhin na vanta primo dere a mutane a raba mutane mm, gaskiya a kulawa mm. fi sabilillahi tsakani da Allah mutane na wahala a taimaka a kula to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana ja hankalin mu talauci ya kusa zan hurci to jama'a cikin nauyin da ya rataye kan gwamnati da kowane musulmi na kare junan mu. mu taimaka ma juna. Yanzu mi kuke fata a game da wannan eh, wannan matakai ne gwamnati da ku malamai ya kamata ku dauka na ganin ita dai wannan cuta eh, eh, ƙasar Nijar ta rabu da ita. Shi shi shi malamai suna ta yi. Hmm. Ka dama shi in alloba ta faru wani masifa na ne musiba akwai addu'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jini fi musibati wa khalif khairun min hada addu'i kamar yadda ya faɗi da azumance da yawan azumce hmm. azumce musamman komawa ga Allah. Hmm. A tuba a koma ga Allah a yaye ma juna kuma gwamnati ita ma ta, ta, mai da hankali kan kula da eh, eh, al'umma da kuma da su da kare eh, da tausaya mm. saboda tausayan nan tausai kadai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ji tausan abin da ke cikin ƙasa bisa bayan ƙasa na sama sai ji tausan ku kenan mai yawanta addu'a mai yawanta koma komi hannun Allah yake komawa ga Allah da yawan addu'a da yawan taimako sadaka kansu da taimako suna kare masifu. Na gode, eh, eh, Reverend Baraje eh, a gurguji kenan. Abin da zan kara bisa ga wannan, lalle daidai ne gwamnati ya taimaka ma jama'a daidai ne a wannan lokaci mun sani mutane suna cikin matsuwa amma kada mu dibi gwamnati shi kadai eh ya kamata waɗanda suke da abun mm, masu hali kada su riƙe kamar yadda muke gani a ƙasashen waje su je tausayin waɗanda ke tare da su. Mu cikin littafi mai tsarki wato cikin bibul. lokacin da almajiran annabi Isa suka fara yawa. Aka ce nan da nan waɗanda suke da shi har abin da suke da shi suka sayar suka kawo aka raba ma jama'a har abin ya zamanto kowa bai rasa komi ba. To irin wannan rayuwa ita ce mai kyau wadda ya kamata a yi gwamnati ya yi irin iyakan nashi kuma akwai wani abu wanda ya bani tunani a gurguje eh, ana eh. shugabanni eh. su ma su kaskantar da kansu su yi addu'a lokacin da ubangiji Allah aiko wata alloba gabanin Isra'ila a sarki Dauda da gudu ya tashi ya zo ya kawo abubuwan da za yi hadaya zuwa ga Allah don roƙon Allah da yake shi shugaba ne shi ne sarki da ya yi wannan ubangiji Allah sai shi tausayin dukan jama'a saboda haka da shugabannin da malaman da kowa da kowa in inda mun kaskantar da kan mun roƙa ubangiji Allah zai ji kuma zai kauce muna wannan alloba. To na gode na gode sosai abinda za mu rike kan wannan mahara ta wadda ta mai da hankali kan gudunmuwa addinai a cikin yaƙi da cutar coronavirus ko cutar numfashi a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar kalubale eh, da kuma hanyoyin da ta kamata abi domin daƙile wannan cuta abinda za mu rike shine dai abi doka abi gwamnati a yi ma gwamnati addu'a kuma ko kowa ya yi addu'a kowa ya tashi tsaye domin a yaƙi wannan cuta ta coronavirus eh, eh, a cikin haɗin gwiwa ta haka ne kuma ya kamata gwamnati ta diba waɗannan matsaloli na talakawa a taimaka ma talakawa eh, domin sai da ƙarhi ne akan maganin duk wata cuta da ko ta annoba a cikin ƙasa muna fata kuma magabata za su ƙara mai da hankali domin kulawa da talakawa da al'umma a wannan lokaci mai wuya na yaƙi da cutar numfashi ta cutar coronavirus da bisa ga matakan da gwamnati ta dauka na kokarin dakile yaduwar ta a cikin wannan kasa ta ta Nijar tadda za mu fatan Allah kare wannan kasa ta ta Nijar ya kare al'ummata ya kare addinan mu gaba mu a madadin waɗanda suka taimaka mana kamar da kuka ji na samu ustaz Haladu Yahaya na kungiyar eh, Sedir eh, National da kuma eh, Reverend Baraje Jargu na kungiyar Sedir ni malaman ma'ada tare da taimakon Halidu Haruna Absukan ni nake ce da ku a huta lafiya.